Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam Amnesty International ta zargi jami'an tsaron sojoji da 'yan sanda na Najeriya da musguna waɗanda suke tuhuma ta hanyar azabtarwa don samun bayanai. A rahoto mai shafi 409 na shekara 2016 ƙungiyar ta ce azabtarwa da jami'an tsaro ke yi kan kai ga mutuwar waɗanda suke tuhuma. Shugaban ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Afirka ta Yamma, Awal Musa Rafsanjani, shine ya jagoranci gabatar da rahotannin ya yi ƙarin haske. Wannan rahoto ina nan ya nuna mana kan cewa har yanzu akwai wasu dokoki da Najeriya ya dace a ce ta sa hannu don a gyara haƙƙin bil'adama da walwalar jama'a har yanzu ba a sa hannu a kai ba. Wannan rahoto kuma ya nuna mana kan cewa har yanzu gwamnatin najeriya musamman da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ba su daina take haƙƙin bil'adama ba wannan rahoto kuma ya nuna mana kan cewa har yanzu mummunar aƙidan nan ta kisan gilla har yanzu tana nan ba a share ta ba a cikin tsarin mulkin kundin najeriya to wannan abin da wannan rahoto ya kunsa kenan har ila yau kungiyar ta soki 'yan sandan nan masu farautar 'yan fashi da aka fi sani da Sars da saba 'yancin jama'a ta hanyar kama mutane barkatai jami'in hulɗa da manema labarai na amnesty international nigeria isa sanusi ya yi tsokaci abin da muke cewa shine sojoji idan an tura su suna amfani da ƙarfi da ya wuce kima kamar rikicin nan da ake na boko haram mun duba kuma mun gano akan cewar wannan rikici duka bangarorin da suke fafatawa a shi suna aikata kuskure dangane da haƙƙin biladama sannan mutane miliyan biyu wannan rikici ya raba su da muhallinsu babbar matsala ma shine waɗanda suke zaune a sansanonin nan suna rayuwa ne a cikin hali na galabaita kwanakin baya wata ƙungiya ta yi bincike ta gano ana cin zarafin mata da suke zaune a irin waɗannan wurare kuma an yi ta samun rahotanni na yara ƙanana da yunwa take kashe su ya kamata a tashi tsaye akwai lalle matsala ta yunwa da matsanancin hali na rayuwa ta fannin kiwon lafiya da ilimi an samu matsala kuma ya kamata a mai da hankali a ga cewa an dawo da waɗannan mutane da rikicin boko haram ya shafa mutuncinsu. amma ga jakadar ƙasar faransa a najeriya denis gawwa wanda aka ba da rahoton a idanunsa yana mai cewa i noticed that some days ago a governor said about the killings that over the last 30 years nobody has been sentenced or even prosecuted for those killings ambassador denis gawwa ya ce kwanaki wani gwamna ya ce sama da shekaru talatin kenan ake yawan kashe-kashen mutane a najeriya amma har yanzu ba a taɓa kama kowa ba wannan yana nuni da cewa akwai abin da ba a yi daidai saboda haka shawarata a nan shine a fito a tsayin daka wajen tabbatar da doka da oda domin a karewa mutane haƙoƙinsu. Ko da yake a lokacin ɗaukan wannan rahoto, mahukuntan Najeriya ba su mai da martani ba, amma ƙungiyar ta nuna damuwa ga yadda 'yan ta'addan boko haram ke kashe mutane da jefa mutum fiye da miliyan goma sha hudu cikin galabaita a yankin arewa maso gabas madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya